وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والعبادة هي لله وحده ولا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج إلا لله إلا, إلا إلى بيت الله ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا ينظر إلا لله ولا يحلف إلا بالله ولا يدعى إلا إلا الله ولا يستغاث إلا بالله وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان من الحيوان والنبات والمطر والصحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العبادة واسطة في ذلك الخلق كما جعل الرسل رسلا واسطة في التبليغ بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء بل لا بد للسبب من أسباب أخر تعاونه ولا بد من دفع المعارض عنه وذلك لا يقدر عليه إلا الله إلا الله وحده فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن بخلاف الرسالة فإن الرسول فإن الرسول وحده كان واسط واسطة, واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده وأما جعل الهدي في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له وإلا فلو استغفر النبي آه، النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم قال الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسطاء بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا وعلينا أن نصدق بجميع, بجميع أنبياء الله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم ka kashe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 Ishirin da ɗaya ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da da hudu talatin wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan biyu shekara ta miladiya dubu biyu da tara. a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibnu abdussalam ibnu taimiya alharrani addimashki wanda ya bar duniya a daren litinin 20 ga watan zulkaida hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 728 wannan kuma shine darasinmu na nawa na 60 da darasinmu na 63 malam yace wal ibadatu hiya lillahi wahdahu idan mun fahimci cewa akwai haƙƙin Allah haƙƙinsa da babu wani da yake tarayya da shi a cikinsa wanda shi ne ibada ibada ta Allah ce shi kaɗai fala salla illa lillah ba wanda za a yi wa sallah sai Allah wala yusamu illa lillah babu wanda za a yi wa azumi sai Allah wala yuhajju illa ila baitillah babu wanda ake zuwa ziyarar ɗakinsa da suna hajji sai ɗakin Allah wala tusaddu rihalu illa ila al-masajid thalatha ba a niƙar gari domin tafiya wani guri mai wani guri mai alfarma ko wani guri don girmama shi sai masallatai guda uku masallaci mai alfarma na makka da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ke birnin madina sai masjid al-aqsa da ke birnin kudus لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله saboda kasancewar waɗannan masallatai guda uku su ne masallatan da annabawa suka gina su kuma da izinin Allah wala yunzaru illa lillah kuma ba a yin alwashi ko bakance sai ga Allah wala yuhlaku illa billa kuma ba a rantsuwa sai da Allah Walayu yud'a illa ba a kiran wani da sunan roƙo sai Allah wala yustaghafu illa billah ba a neman agaji da tallafi akan abin da babu mai iya yin shi sai Allah sai a gurin Allah yana so ya ce maka waɗannan misalai ne na abubuwan da zaka kira wasu bauta idan aka ce bautar Allah to bata takaita akan sallah azumi zakka ba ko hajji a'a hatta yin tattaki zuwa ga wani guri domin ziyarar shi da girmama gurin bauta ce ga Allah babu wanda za a ba inda za a je da sunan bauta ga Allah sai gurin da Allah ya ayyana ko gurin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yace nan ake zuwa ziyararsa domin a girmama shi wannan ma yana cikin bauta annazuru yin bakance in Allah madaukakin sarki ya bani kaza zan yi kaza Allah kawai ake yi ma wannan kace idan Allah ya yi min kaza to ni kuma zan yi aikin alkhairi iri kaza wannan shi ake cewa alwashi ko kuma annazru bakanci kamar yadda Allah ce yufuna bin nazri ashe kenan cika alwashi wani abu ne wanda yana karkashin abin da ake cewa al'ibada hakanan addu'a ba wanda za ka ɗaga hannu ka roƙe shi da niyyar bayarwa ko hanawa sai Allah hakanan neman agaji akan abin da babu mai iya yinsa sai Allah ba a neman shi a gurin wani sai gurin Allah waɗannan duk suna ƙarƙashin abin da ake kira al'ibada domin wasu suna fahimtar ibada kamar abubuwa ne da suka takaita ko abu ne wanda ya takaita a cikin sallah azumi zakka amma abin da ya safi al'istigata ko alhalifu duk ba sa cikin ibada don haka za ka ga suna rantsuwa da wani Allah suna yin bakance ga wani Allah tun ya je gaban kabari ya ce idan na cikin kabarin nan ya taimaka masa bataccensa ya dawo ko mara lafiyarsa ya warke ko matarsa ta samu ciki ta haihu to zai yi masa yanka na rago ko saniya ko raƙumi ko ɗan akuya yana zaton wannan ba bauta bace alhalin yayin da yayi wannan ga wani makhluki to ya bauta ma wannan makhlukin ba Allah ba to ibnu taymiya yake cewa to haka har babin tawassuli at-tawassul ka sanya wani tsani tsakaninka da Allah wannan ma bauta ne abinda duk Allah bai sanya shi tsani zuwa ga wani abu ba idan ka sanya shi tsani to ka shigo da wani abu a cikin addinin Allah wanda ubangiji bai shar'anta ba wa amma ma khalaqahu Allah subhanahu min al-hayawan wan nabat wal matar was sahab wa sa'ir al makhluqat falam yaj'al ghayrahu min al-ibad wasitatan fi dhalika al abinda Allah madaukakin sarki ya halitta abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halicce su na dabbobi da tsirrai da ruwan sama da girgije da sauran halittu da Allah ya yi ubangiji bai sanya wani bawansa ba ya zama wasiɗa a katsakiya tsakanin Allah da halittar waɗannan abubuwa ubangiji shi ya halicci duk abubuwan nan da aka zana dabba ce ko tsiro ne ko saukar da ruwan sama ko haifar da girgije a sararin samaniya ko halittar ƙasa ko halittar ɗan adam ubangiji ya yi wannan ne ba tare da wani ya taimaka masa ba saboda haka babu wata wasiɗa tsakanin halittar ubangiji da ya yi ga waɗannan abubuwa da kuma shi ubangiji shi kansa kama ja'alar rusula wasiɗatan fit tabligh kamar yadda ya sanya manzanni suka zabo tsaka tsakiya tsakanin al'umma ko tsakanin halitta da ubangijinsu su za su isar da saƙo. ba muna karɓar saƙo ba ne daga Allah kai tsaye ba wahayi Allah yake wa kowa ba annabi ake zaɓa a yi masa wahayi manzo Allah yake zaɓa ya yi masa wahayi shi kuma sai ya isar da wannan wahayin zuwa ga halittun Allah wannan nan ne Ubangiji ya sanya wasiɗa tsakaninsa da halittunsa wasiɗa ta tabligun rasa'i tabligun risala isar da saƙon Allah zuwa ga halittunsa ubangiji yana turo mala'ika mala'ikan nan ya kawo sako zuwa ga wani annabi ko Allah ya yi magana da annabin kai tsaye ya ba shi wani umarni ko ya gaya masa wani abin da aka hana shi kuma wannan manzo ya isar da wannan sako zuwa ga sauran al'umma kaga manzo yana tsakatsaki a nan ne aka samu wasiɗa wasiɗa to tabligh amma yayin da za ka yi sallah to babu wata wasiɗa tsakaninka da ubangijinka al-musalli yunaji rabbahu don haka ganawa kake da ubangijinka kai tsaye yayin da kake azumi babu wata wasiɗa tsakaninka da ubangijinka yayin da za ka bayar da zakka ko ka je hajji tsakaninka ne da ubangijinka babu wata wasiɗa a inda aka samu wasiɗa wajen isar da wajen isar da sako kamar yadda malamai suke wasiɗa tsakanin annabawa da sauran al'umma annabawa za su sanar da al'ummar da suka rayu tare da su to amma sauran kuma al'ummar da za su zo waɗanda suka karanta daga wajen annabawan su kuma za su sanar su kuma wanda suka karanta daga wajen su su kuma su sanar tasma'una bi tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa za ku ji daga sako daga wajena ku kuma a ji daga wajen ku sannan a ji daga wanda ya ji daga wajen ku wannan shine a nan da ake samun gado na annabawa al'ulama warasatul anbiya gado na annabawa shine ka gaji da suka bari na karantarwa saboda haka al'ulama kuma su kuma wasiƙa ne tsakanin al'umma da kuma manzannin Allah domin su suke karanto abin da waɗannan manzanni suka bari na sako su karantar da waɗanda ba su sani ba to haka wasiƙa take amma wanda zai sanya wasiƙa ta ibada tsakaninsa da Allah ya ce ba zai yi zikiri ba sai wani ya bashi ba zai yi salatin annabi ba sai wani ya bashi ya masa izini ba zai yi tasbihi ba sai wani ya masa izini ba zai istighfari ba sai an masa izini har kuma ana cewa izinin wani lokaci a ce a jaddada min izinin to izinin ya tsufa to dan Allah a jaddada min waɗanda suka nemi jaddadawa mun jaddada musu to kaga waye ya ce a sa wannan wasu ɗaɗin tun da dai an ce ka yi zikiri shikenan kawai ka yi zikiri ba ruwanka da waye zai sa ba ba ruwanka da wani shehi a nan an ce ka yi salati kawai ka yi salatinka amma a ce sai wani ya baka ya maka izini har ma ka rika tinkawo cewa kai shehuwa ne maka izini to in kana tinkawo kai shehuwa wani to ni Allah ne mun izini saboda haka kaga ba ba ba haɗi tsakanin wanda yayi da izinin Allah da wanda yayi da izinin wani to shine yace bal yakhluqu ma yasha'u bima yasha'u min al-asbab ubangiji yana halittar abin da yaso da abin da yaso na sabubba ubangiji yana ya ga dama ne yake saukar da ruwa ta hanyar girgije kaga girgije a sama girgijen nan yi ruwa shi ya ga dama ya sanya girgije ya zama sababi na faruwar na samuwar ruwa ubangiji yana samar da dan adam ta hanyar haduwar namiji da mace shi ya ga dama ya sanya haduwar namiji da mace ta hanyar aure ta zama sababi ne ta samuwar dan adam wannan ubangiji ya ga dama ya samu ya sa wannan abin ya zama sababi ubangiji ya ga dama ya sanya abinci ya zama sababi na kawar da yunwa ko ruwa ya zama sababi na kawar da kishi ko magani ya zama sababi na na kawar da cuta ubangiji shi yake ga dama ya halittar da waɗannan abubuwa da asbabin da ya ga dama in ya ga dama zai iya canzawa kamar yadda ya ga dama ya samar da adam ba daga uwa ba ba daga uba ba ya samar da hawa'u daga namiji babu mace ya samar da annabi isa daga mace babu namiji kaga anan ya bar waɗancan asbab din dan a nuna maka cewa waɗannan asbab din ba su zama tilas a gurin Allah kada ka fahimci tilas ta zama Allah sai yayi wannan hadin sannan abin zai haifu a'a shi ya ga dama ya haka Shi ya khuluqu ma yasha'u bima yasha'u min al-asbab da abin da ya ga dama yake samar da da abin da yake so ya samar asbab din shi ya ga dama su zama asbab in ubangiji ya ga dama sai ya baka koshi ba tare da an kaci abinci ba in ya ga dama sai ya haka amma dai ya sanya wannan asbab din dan kana neman kana jin yunwa ka san ina zaka nufa inda ba a sanya asbab ba sai mu zama muna ta fadan fadan in ka ji yunwa baka san me zaka ci ka koshi ba baka san me zaka yi ka koshi ba shikenan sai kai ta dirkaniya a ce wata rana in ka ci abincin ka koshi wata rana kuma ka ci ka ci ka ci ya kima amfani sai ka je kana ta rikaniya kuma sai ka karubo wani abu ko ka zauna inuwa kana huta sai ka ji ka koshi a to inuwa ce yau gobe kuma sai ka je inuwar sai ka ji baka koshi ba kacci kuma baka koshi ba sai ga a ah, to sai ka hau babur ɗinka sai ka ji ka koshi to kaga ba a sanya wani sabab guda ɗaya ba sai mutum ya ta rikaniya je ya ji babur ne ya sa yau ya ji yunwa gobe ya ji abinci to amma sai aka sanya sabab guda ɗaya wanda duk ke jin yunwa ya san ina zai nufa wanda yake jin kishi ya san me zai nema wanda yake baya da lafiya ya san magani zai nema haka ubangiji ya ga dama ya tsara domin rayuwar mu ta zama a tsare in ya ga dama kuma ya nuna maka ikon sa sai ya haifar da abin da kake ganin sai da wannan sababin zai samu sai ya haifar da shi ba sababin to duk a nuna maka cewa aikin waɗannan asbab din duk da mashi'ar Allah ne in ubangiji ya ga dama sai ya zara sa abin kuma ba zai amfani ba walaysa fil makhluqati shay'un yastadillu bi ibda'i shay'in babu wata halitta ta ubangiji da take zaman kanta take kadaituwa wajen ta samar da wani abu babu wata halitta hatta girgijen da ubangiji ya sanya shine sabab na sabuwar ruwa ba shi yake samar da ruwan ba ubangiji ne ke samar da ruwan hatta abinci da aka sanya shi sababi na kawar da yunwa ba shi ke kawar da yunwa ba ubangiji shine mai kawar da yunwa shi dai wannan sababi ne don haka shi wannan abinci din ko girgijan ko auratayya tsakanin namiji da mace wannan duk halittu ne na ubangiji su a karan kansu ba za su iya haifar da wannan natijar ba sai ubangiji ya ga dama laysa shay'un min al-makhluqati yastaqillu bi ibda'i shay'in bal la budda lis-sabab min asbabin ukhar min asbabin ukhar duk wani sababi da ka gani akwai asbabul ra'isi akwai asbabul far'i duk wani sababi shi ma sababin yana da sababi yanzu in ka ce abinci shi ne sabab to shi abincin haka kawai yake samar da kansa ba sai an samu wata tagir kashi shi ba to kaga ita ma sabab ce to ita kawai haka nan sai ta ga abincin ba sai ta nemo kayan haɗin ba eh? to shi kansa kayan haɗin shi zai samar da kanshi ba sai an je an nemo shi ba to shi ma ba sai an shuka shi ba shi ma mai kaga duk sababi yana da yana da sababi asbab din su suke haɗuwa sai su fitar da wani sababi guda ɗaya babba shi kawai kake hangowa sai ka manta kuma da ƙanana to idan ka ce asbab din su suke haifar da junansu to za ka je gurin sabab na ƙarshe to shi kuma ya haifar da shi ƙarshe dai za ka ce Allah ko ce kai kai waye yayi ka ai babana da yayi shi ko baban ka waye yayi shi ba babansa ne shi baban babansa to ai za je karshe dai shi kuma na ƙarshen waye yayi shi to kaga dole a saboda haka babu wani sababi shi a karan kansa wanda shi kadai zai iya haifar da wani abu sai an samu wasu asbab tare da shi wanda suke tallafa masa wala budda min daf'il mu'aridi anhu sannan ko an samu asbab wanda za su tallafa masa sai kuma an kawar da dukkan abubuwan da za su kawo wa sababin cikas domin kuma wani lokaci za a samu ga sababin da sun haɗu amma kuma ga wani cikas da zai hana abin faruwa ko ba haka ba za a iya jin yunwa a nemi abinci a zo ga abincin kuma wani sababi hana abincin ya ciyo ga abincin kana gani amma kuma ga wani zaki tsaye kusa da abinci ga sabab ya samu amma kuma ba ga mu'arif kuma ga wani abu cikas kuma ka matsa ka cika gani kai da kare abincin wa zai zama abinci to kaga dole kuma sai an samu an kawar maka da abin da zai zama cikas wanda zai taimaka maka sabab din ya yiwu to saboda haka dukkan asbab za ka ga wani lokaci ga abincin amma saboda wata rashin lafiya ka kasa ci mutum ga abincin amma ba zai iya ci ba ga maganin amma saboda akwai wani dalili kuma da zai hana maganin amfani a jikinka wani ya sha ya warke kai kuma ka sha ka warkewa ubangiji ya haifar da wani mu'ari wani abin da zai kawo cikas ga maganin a tare da mutum sai kuma maganin ya ji amfani saboda haka kaga sai an samu sabab sabab din nan sai an samu kuma wasu asbab da su ma za su taimaka masa su tallafa masa har ya zama sabab sannan kuma sai an samu an kawar maka da abin da zai zama cikas ga wannan sababin wa zalika la yaqdiru alaihi illa Allah wahdahu kaga wannan aiki ne da babu wanda zai iya shi sai sai Allah shi kadai fama sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi ke wakana abinda Allah bai so ba ba yadda za a yi wakana bi khilaf risalati fa inna rasula wahdahu kana wasitatan fi tabligh risalati kaga duk wadannan asbab akwai wasu afsab tare da su sai kuma an yi banda manzanci wannan manzo shi kadai yake da wannan dama yake da wannan lasisin ya isar da wannan sako baya buƙatar taimakon fulan wa allan ubangiji shi ke aiko da manzanninsa ya aiko da wanda zai isar da sako ko ya wahayi ya isar masa da sakon kai tsaye shi kuma ya isar da wannan sako wannan baya buƙatar wasitar kowa baya buƙatar sa hannu kowa wa amma ja'alul huda wa amma ja'alul huda fi qulubil ibadi fa huwa ila Allah ta'ala la ila rasuli amma sanya kinsa shari'a a cikin zukatan bayi wannan aikin Allah ne shi kadai ba aikin manzo bane kinsa shiriya a cikin zuciya ka ji ka fahimta kuma ka yadda za ka iya fahimta amma kuma yaddar ba ta zama tilas ba sai ubangiji ya so ya sa wa mutum taufiki daga dakatar sai kuma ka ga ya imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya bayani ya fi kowa iya da'awa amma duk da iya da'awarsa da iya bayaninsa abu lahab bai musulunta ba abu jahal bai musulunta ba al-mughira al-walid ibn al-mughira bai musulunta ba duk waɗannan manya manya uqbat ibn abi mu'ayyid bai musulunta ba kuma dukkanin sun ji da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ji kiransa sun ji karantarwarsa abdullahi ibn ubay ibn salul bai musulunta ba tare da ya ji karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ashe da'awa da karantarwa wani abu ne daban sannan kinsa shirya a zuciya shi kuma wani abu ne daban annabawa masu da'awa ne saboda haka ta wannan bangaren masu shiryarwa ne shiryarwar da za su ita ce da'awar ita ce bayanin da za su yi wa li kulli qaumin had da Allah ya faɗa kowace al'umma ubangiji ya aiko mata da mai shiryarwa mai shiryarwa anan ana nufin mai yin bayani mai yin da'awa mai wayar da kai kowace al'umma Allah ya aiko mata da wannan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ya ce wa annabi lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shiryarwa a nan tana nufin bayani tana nufin da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa da'awa ya fi kowa bayani to amma kinsa shiriya kuma a zuciya wannan kuma aikin Allah ne ita ce hidayatul tawfiq shiriya ta samun karbuwa ta samun karbar abin da hidayatul qabul ka karba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma wannan daga Allah ne ce wannan ba aikin manzo bane kama qala ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ya rasulullah baka shiryar da wanda kai kake so sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama don haka wannan aikin Allah ne wa qala ta'ala in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil Allah ce in kayi kwadayin shiryar su to ka sani lalle Allah baya shiryar da wanda ya riga ya batar da shi wanda ubangiji ya so shi da bata babu yadda za a yi ka so ba yadda za a yi ka shiryar da shi duk yadda kai kwaɗayin ka ya shirya wa kadhalika du'aul anbiya alaihi salam alaihi salatu wassalam wastighfaruhum wa shafa'atuhum huwa sababun yanfa idza ja'ala Allah ta'ala al-mahalla qabilan lahu hakanan wato addu'ar annabawa da neman gafararsu da cetonsu wannan ma sababi ne wanda yake mai amfani yadda ka san ubangiji ya sanya koshi a cikin abinci ya sanya kawar da kishi a cikin ruwa ya sanya kula a cikin wuta ubangiji ya ga dama ya yi wannan to haka nan addu'ar annabawa sababi ne mai amfani Allah ya yafe wa mutum nema wa mutum gafara da annabin Allah zai yi sababi ne na ubangiji ya gafarta mishi haka nan shafa'a ceto na annabi sallallahu alaihi wasallama sababi ne na ubangiji ya ceci mutum ya tsayar da shi duk wannan sababi ne yanfa'u amma da sharadi idan ubangiji ya so ya sanya sanya wannan mahallin da za a yi nema wa gafara din ko da za a yi addu'a ko da za a nema masa ceto ya cancanta hakan ta faru gare shi kamar yadda kasan jiki yadda magani yake sabab na waraka sai jikin ya karbi magani kana iya sha jikin bai karbi maganin ba cutan ma ta kara taɓarɓarewa abubuwan su karu wani ya sha warke wani kuma ya sha cutar ta kara haɓaka saboda jikin ba zai karbi wannan ba abincin da wani zai ce kwana lafiya in wani ya ci shi zai kwana zai alal akalla zai kwana daga gindin masai ko cikin zai baci saboda jikinsa bai karbi wannan ba to haka nan addu'ar annabawa da istighfarunsu da shafa'arsu duk sababi ne mai amfani amma idan mahallin bigiran da za a yi wa addu'ar ya zai karbi abin ya cancanta da abin shi ya sa ce wa illa in ba haka ba in bai cancanta ba falau istaghfara nabiyyu lil kuffari wal munafiqina lam yughfar lahu da annabin Allah zai nema wa kafirai gafara ya Allah ka gafarta wa kafirai ko Allah ka gafarta wa munafikai Allah ba zai karɓi wannan addu'ar ba saboda su mahallin duk da addu'ar sa mai amfani ce amma ba ta dace da gurin da aka yi ta ba shi yasa Allah ya ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum dangane da munafikai ɗaya ne duk ɗaya ne ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba da ɗai Allah ba zai taɓa gafarta musu ba saboda ba su dace da a gafarta musu ba amma inda zai zai nema wa zai nema wa mu'minai gafara ubangiji zai karba da zai nemi ce ta mu'minai ubangiji zai bashi sal tu'ta washfa tushaffa ka nemi ceto a baka za a nemi ceton wane da wane da wane sun mutu akan imani amma kuma sun zo Allah da laifuffuka wanda bai kai shirka ba ubangiji zai iya bada ceton su amma wanda ya mutu kan kafirci ya mutu yana cewa isa dan Allah ya mutu yana ba ma wasu mutane matsayin Allah yana kiran su ba Allah ba yana musu sujjada yana musu yanke yanke wannan bai mutu da imani a zuciyarsa ba idan aka nemo wannan gafara ubangiji ba zai gafarta masa ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan hukunci na ubangiji ya riga ya yanke ya zartar ba zai gafarta ba wanda ya mutu yana shirka ba to shi ne malam yake misali da cewa to haka nan addu'ar annabawa haka nan istighfarun su haka nan su duk sabab ne shar'i mai amfani amma ya dace da gurin da aka aje shi wa amma rusul faqad tabayyana annahum humul wasa'iq هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه wa ووعيده وخبره أما من ذنن allah. bayani ya fito karara an fahimci cewa su ne tsaka-tsakiya tsakaninmu da ubangijinmu amma ta wani bangare sai amrihi ta isar da umarnin Allah wa nahihi da isar da haninsa wa wa'adihi da isar da alkawarinsa na aljanna na ni'ima wa wa'idihi da isar da alkawarinsa na narko idan mutum ya yi kaza da kaza da kaza na kwarai zai shiga aljanna mutum ya yi kaza da kaza na banza wanda ba na kware ba zai shiga wuta annabawa ke kawo wannan labari wa khabarihi da abin da ya shafi labarin a alkiyama da kabari da tashi da hashir da hisabi duk waɗannan abubuwa ne da annabawa ke ba da labarin su ne tsakatsakiya tsakaninmu da ubangijinmu fa alaina an nusaddiqahum fi kulli ma akhbaru bihi da haka ya zama wajibi a kanmu mu gaskata annabawa cikin dukkan labaran da suka bayar wa nuti'uhum fi ma aujabu wa amaru mu yi musu biyayya cikin abin da suka wajabta suka wajabta shi kuma suka yi umarni da shi wa alaina an nusaddiqa bi jami'i anbiya illahi azza wa jalla wajibi ne akan mu mu gaskata da dukkan annabawan Allah da cewa Allah ne ya zabe su ya fifita su ya aiko su a cikin al'ummomin su ya yi musu wahayi ya saukar musu da littattafai sun kuma isar da saƙon Allah yadda ya ba su kamar yadda ya umarce su sun koma ga Allah ba tare da sun boye abinda ubangiji ya umarce su isar ba ba kuma tare da sun rage ko sun ƙara ba wajibi ne mai imani da dukkan annabawa a bisa wannan fuska la nufarriqu baina ahadin minhum ba tare da muna bambance tsakanin wani daga cikin su ba mai imani da sashi mukafirce wa sashi a'a musulunci bai yarda da wannan ba wa man sabba wahidan minhum kana kafiran murtaddan mubahaddan wanda zai zagi ɗaya daga cikin daddazan annabawa to wannan ya zan kafiri ya zan murtaddi wanda ya bar musulunci mubahad dami kuma jininsa ya halatta da zarar mutum ya zagi ɗaya daga cikin annabawan Allah to wanda mutum ya yi ridda ya bar musulunci dole ne a gabatar da shi ga kotun musulunci dole ne ga alkali ya yi masa hukunci na ridda idan bai tuba ba za a kashe shi a matsayin murtadi domin ya canza addininsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man baddala dinahu faqtuluhu mala ya ci gaba da cewa wa idza takallamna yastahiquhu فيما tabaaraka wa ta'ala وتعالى tabaaraka wa ta'ala من من خصائص فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله ولا يقسم على الله بهم ولا يتوصل بهم بذواتهم وإنما يتوصل بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه والتوسل بذلك على وجهين أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربهم وقد تقدم بيان ذلك وثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة ومثل هذا فقول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأمثال ذلك كثير وكذلك وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فإنه يكون على وجهين أحدهما أن يشفع كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة حين يعتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى ثم يأتون محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم فيطلبوا فيطلبون منه الشفاعة والوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما في حديث الأعمى المتقدم المتقدم بيانه وذكره فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به اللهم شفعه فيه فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول والرسول لم يدعو له ولم يشفع فيه فهذا توسل بما لم يوجد وإنما يتوصل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع, وشفع فيه ومن هذا ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقت الاستسقاء كما تقدم فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس فإنهم استشفعوا جميعا ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا لهم فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤال وسؤالي ولا يكون بدون ذلك فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينازع لا ينازع في واحد منها لا ينازع في واحد في واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان mala ya ci gaba da cewa wa idza takallamna fi ma yastahiqquhu Allahu tabaraka wa ta'ala min at-tauhid bayyana anna al-anbiya'a wa ghayrahum min al-makhluqin la yastahiqquna ma yastahiqquhu Allahu tabaraka wa ta'ala min khasa'isa yace idan muka idan muka yi magana akan abinda Allah madaukakin sarki shi kaɗai ya cancanci a yi masa na tauhidi to muna bayanin cewa annabawa da waɗanda ba annabawa ba cikin halittun Allah duka ba za su cancanci abin da Allah ne ya cancance shi ba na wasu sifofi ko wasu ayyuka keɓantattu yayin da muke bayanin abin da Allah ya cancanta to mukan ƙara da bayyana wa masu sauraro ko masu karatu cewa to Ubangiji shi kaɗai ya cancanci waɗannan abubuwa babu wani cikin mahalukai ko da kuwa cikin mahalukai ko da kuwa annabawa ne. babu wani wanda ya cancanci a yi masa wannan fala yusraku bihim ba a hada annabawa da Allah wala yutawakkalu alaihim ba a dogaro akan su kamar yadda ake dogaro akan Allah wala yustaghasu bihim ba a neman taimako da su kama yustaghasu billahi kamar yadda ake neman taimako da Allah wala yuqsamu ala Allah bihim ba a yin rantsuwa da su ga Allah ka ce Allah na rantse maka da annabuwa ne ba a yin haka wala yi tawassalu bihim bi zawatihim ba a yin tawassuli da zatin su ka ce dan wane ko dan zatinsa ko dan darajarsa ba a yin wannan inna ma yi tawassalu bil imani bihim kadai ana yin tawassuli ne da imanin da kai da waɗannan annabawa wa bi muhabbatihim da san kada kake yi gare su wa ba'atihim da biyayyar da kake yi musu wa muwalatihim da yadda kake jibantar su wa ta'zirihim da yadda kake goyon bayan su wa tawqirihim da yadda kake girmama su wa mu'adati man adahum da yadda kake gaba da waɗanda suke gaba da su wa ta'ati wa ta'atihim fi ma amaru da gaskata su cikin abin da suka yi umarni da shi wa tasdiqihim fi ma akhbaru da gaskata su cikin abin da suka ba da labari a kansa wa tahlili ma hallalu da halatta abin da suka halatta wa tahrimi ma da kuma haramta abin da suka haramta waɗannan dukkan su ayyukan ka ne da ka iya kusantar Allah da su ka kusanci Allah da imanin da kai da annabawa ko san annabawa da kake yi ko da'ar da kake yi musu jibinta girmamawa san me san su kin me kin su yi musu da'a cikin abin da suka yi umarni da shi gaskata su cikin abin da suka hana halatta abin da suka halatta haramta abin da suka haramta duk waɗannan ayyukan kwarai ne kuma idan kai aikin ka ne yana daga cikin al'amalu saliha waɗanda suke naka ne za ka iya roƙon Allah da wannan amma ba za ka roƙi Allah da zatin su ba ko darajarsu darajarsu tasu ci ba taka ayyukan ayyukansu nasu ne ba naka bane ba a rantsuwa da su domin yin rantsuwa wani hakki ne na Allah shi ake rantsewa da shi ba a rantsuwa da wani mahaluki abinda duk Allah ke iya yin sa ba a neman shi a gurin wani duk abinda Allah bai sanya sababin sa a hannun wani ba to ba a neman neman sa a gurin wannan mutum to shine malam ya zo ya nade wannan wannan bayani sai ya ce wa tawassulu bi zalika ala wajhayn tawassuli da aikin ka da zaka yi yana kasancewa ta fuska biyu ahadihima fuska ta farko an yi yutawassala ko an yatawassala bidhalika ila ijabati du'a'i wa i'ta'i su'ali mutum yayi tawassuli da ayyukansa dan Allah ya amsa addu'arsa ya biya masa bukatarsa ya karɓa roƙonsa mutum ne ya yi karatun ƙur'ani ya roƙi Allah ya karba wato ya ansa masa wata addu'a da zai abin da yake roƙon ubangiji ya bashi wannan tawassuli ne da kai da aikinka amma dan a karɓi wata addu'arka ko kuma dan a baka wani abin da ka roƙa ka hadisin salasatin ladina awau ila ghari kamar hadisin mutane guda uku waɗanda suka taro zuwa ga kogo a wau ilal gari waɗanda suka taro suka fake a wani kogo waɗanda su ne ashabun raqib suka shiga kogo kogo ya rufe da su suka ga babu mafita daga cikin wannan kogo sai sun yi tawassuli da ayyukansu na kwarai ubangiji ya karba addu'ar su ya samu musu da mafita daga cikin wannan kogo kowannen su yayi tawassuli da aikinsa waɗannan mutane fa innahum tawassalu bi a'malihim as-salihah dukkanin su sun yi tawassuli da ayyukansu na kwarai li yujiba du'a'ahum amma sun yi ne dan Allah ya karba addu'ar su wa yufarrija kurbatahum ya yaye musu bakin cikin su wa qad taqaddama bayanu zalika bayanin wanda ya gabata kaga nan tawassul ne bil a'malis salihah lakin li ijabati du'a wa ita'i su'al ka yi tawassuli da aikinka amma mai kake so ubangiji ya karba ka ya baka abin da ka roka wannan fuska ta farko kenan wasani fuska ta biyu at-tawassulu bi dhalika ila husuli thawabillahi wa jannatihi wa ridwani kai aiki na kwarai dan ya zama dalili ya zama kayi tawassuli ka riki wannan aiki a matsayin tsari dan ya kai ka zuwa ga samun lada ya kai ka zuwa ga aljanna ya kai ka zuwa ga yarda Allah kaga nan at-tawassul bil a'mal as-salihah dan ka samu mai dan ka samu yardan Allah ka samu lada a gurin Allah ka samu aljanna wanda ya sha babban da wanda ko bai sha ba ya sha babban na farko wani abu kake so ya baka tun anan duniya ko wata addu'a kake so ya amsa maka wani abu ne ya taso kake so ubangiji ya sa maka sauki a cikin sa kasuwanci ne baya tafiya kake so ubangiji da ya koro maka customers ka rika daga hannu kai addu'a a harkoki ne naka ba sa tafiya a wanda yake so ya kawo maka cikas kuma ba bisa gaskiya ba bisa zalunci kake so ubangiji ya maka maganin sa duk nan wani abu kake roƙo an gane kashi na biyu kuma kayi aiki na kwarai abinda kake so ubangiji ya yi maka a dalilin wannan aiki ya baka aljanna abinda kake so ubangiji ya ba maka lada ka samu lada tili yadda zaka haye siradi ranar gobe kiyama kaga wannan kashi na biyu ne ya yace duk wannan tawassuli ne bil a'mal tawassuli ne bil amal ka san ai ayyukan ba za su saya maka aljanna ba ba za su saya maka yarda Allah ba yarda Allah wani abu ne babba wa ridwanu min Allah akbaru babu abin da ya kai shi ya wuce aljanna ba to aikin ka idan ba zai saya maka aljanna ba ya zai iya saya maka yarda ridwanul lahi sai dai ya zama maka wasiɗa kawai tsani ubangiji ka dubi aikin nan na ka taimaka ka bani kaza kai mun kaza kai mun kaza فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة domin ayyuka na ƙwarai waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da su su ne tsani cikakken tsani wanda zai sadar da kai ga sa'ada ta duniya da ta lahira in kana son samun duniya riƙe ayyuka na ƙwarai in kana son lahira ma ka riki ayyuka na ƙwarai za ka samu ijabatu du'a'i wa su'ali za kuma ka samu husulu sawabillahi wa jannatihi wa ridwanihi duk ta hanyar ayyuka na kwarai kaga anan tawassuli duk muke yi da ayyukan mu na kware. wa masalu hadha ka qaulil mu'minina ko wa mislu a sai ka ce wa masalu ka qaulil mu'minina misalin wannan kamar faɗar mu'minai rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum ma'al kaga anan mu'minai suna ne da imanin su dan ubangiji ya gafarta musu ya yafe musu ya kankare musu zunubansu ya karbi rayukansu tare da mutanen kirki kaga al'amalu saliha anan suna tawassuli da su ne domin samun gafara ta ubangiji da samun sa'ada ta lahira suka ce ya ubangijin mu lalle mumin ji mai kira yana kira zuwa ga imani cewa ku yi imani da ubangijin kufa amanna sai muka yi imani rabbana to ya ubangijinmu mu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu suka fara gabatar da batun imanin Allah mun ji mai cewa ayi imani sai muka yi imani mun ji mai nasiha sai muka bi nasiha mun ji mai gargadi sai muka bar abin da yake hanawa wanda baka so mun ji bayanin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka kankame mata mun ji wannan mun yi imani mun yi aiki da shi ya ubangiji ka gafarta mana kaga tawassuli suke da ayyukan su na kwarai ko Fakfirla lana ka gafarta mana dhunubana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifukan mu wa tawaffana al abrar ka karbi rayukan mu tare da mutanen kirki fa innahum qaddamu dhikra al-iman qabla ad-du'a sai da suka bati imanin su da suka yi kafin su yi addu'a sai da suka ce mun yi imani sannan suka ce rabbana faghfir lana dhunubana wa mislu dhalika ma hakahu Allah subhanahu 'ala al-mu'minina kuma <clears throat> kwatankwacin wannan kwatankwacin abin da Allah ya ba mu labarinsa dangane da muminai fi qaulihi ta'ala inda yake cewa innahu kana fariqun min ibadi yaquluna yadda al'amarin yake wasu jama'a daga cikin bayina sun kasance suna cewa rabbana amanna ya mu mun yi imani faghfir lana don haka ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyen masu jin kai kaga anan sun gabatar da imanin su kafin su nemi gafara da jin kai wannan shine tawassuli bil a'mal salihah kun ga alqur'ani ya zo da wannan mala yace wa kadhalika tawassulu bi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa shafa'ati. bayan tawassuli bil a'mal salihah haka nan tawassuli ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma wani addu'a ko ya nema ma wani alfarma a gurin Allah wannan ba tawassuli ne wani ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin rayuwarsa ya rasulullahi ai mun addu'a ubangiji ya bani kaza ko ya yaye min kaza ko ubangiji ya gafarta mun wannan tawassuli ne bi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minai rana gobe kiyama su je ga annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya annabi sallallahu alaihi wasallama ka dubi halin da muke ciki ka roƙa mana Allah ya yi mana wannan bakin ciki da yake damu wannan ah, wahala da muke cikinta tawassuli ne da shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallama to yace to ita ma haka fa innahu yakunu ala wajhaini shi ma fuska biyu ne a hadihi ma fuska ta farko an yatluba minhu du'a wa shafa'ata fa yad'u wa yashfa'u tun ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a ko ya nema masa ceto annabi ya yi masa addu'a din ko ya nema masa ceto wannan tawassuli ne bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda za a yi fari a gari ba kauye ya shigo daga kauyen su ana sallah ya ce ya rasulullahi gari fa ba lafiya ko ina fari dabbobi na mutuwa shuke shuke na bushewa ya rasulullahi mana addu'a ya daga hannu ya roki balaraba kauyen nan ba lalle yayi addu'ar ba shi annabi da yayi addu'a wataƙila ya ce amin wataƙila ma bai ce ba a nan tawassuli ne bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa shafa'ati anan shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya addu'arsa kuma Allah ya karba addu'a shine an yatluba minhu du'a wa shafa'ata fayad'u wa yashfa'u yace ya rasulullah ya mun addu'a annabi ya addu'a ya rasulullah a nema mun ceto annabi ya nema masa kama kana yatlubu minhu kama kana yutlabu minhu fi hayatihi kamar yadda ake nema a lokacin yana yana duniya yana tsakankanin sahabbansa wa kama yutlabu minhu yawm al kuma kamar yadda za a jera da gobe kiyama a nema a gurinsa. sa hina adam lokacin da al'umma duk duniya za je ga adamu wa nuhan a je ibrahim al-khalil badadayin ubangiji thumma musa isa a annabi isa a nan kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba sun tuna muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim daga ƙarshe sai a zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sa ba ba zan iya tuna shi ba a lokacin ubangiji tun sa masa almahamid wa sana'i ala Allah ya yaba Allah ya masa kirari sai ubangiji ya ce daga daga daga goshinka domin a lahira babu magana kuma ibada an gama ibada sal tu'ta washfa' tushaffa kaga anan ya nemi ceto kuma an bashi kaga anan tsantsar addu'ar ce tashi tsantsan neman ceton ne nashi fuska ta farko kenan fuska ta biyu wal wajhi thani an yakuna mutawassilu zan karanta sai ku gyara yadda yake rubuce ba haka yake ba daidai bane an yakuna mutawassilu ma'a zalika wannan bi an din da aka sa a bracket ba bukatar ta ba su ganta a nuskar ba amma suna tsammanin sai an sata domin sun bar wani abu a can wannan memun din da ta faɗi shi yasa magana sai ta rikice sai suka ƙara wata bi bi'an don haka ka cire wannan bi'an din kuma a tawassul kamar da shi al mutawassilu an gane ko an yakuna al mutawassilu ma'a zalika yas'alu Allah ta'ala bi shafa'atihi yas'alu Allah ta'ala bi shafa'atihi wa du'a'ihi an yakuna almutawassila ma'a zalika ma'a du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kuma yas'alu Allah ta'ala bi shafa'ati rasulillahi wa du'a'i bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'ar shi ma wannan da ake wa addu'ar ya roki Allah da addu'ar da annabi yayi masa kamar yadda ya gabata a hadisin al'a'ama ko bayan ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ud'u li ya rasulullah an yarudda Allah ilayya basari ya manzan Allah ka roƙa min Allah ubangiji ya dawo min da ganina kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace in shi'ta sabarta wa in shi'ta fa huwa khairul laka wa in shi'ta da'awtu kaga ya masa alƙawarin zai masa addu'a qala bal ud'u yace ka dai yi addu'ar kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari zai yi shi ma kuma ya ce ayi masa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karya masa alƙawari ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kuma sai ya koya masa shi kuma ya je ya roki Allah bi nabiyyika Allahumma inna as'aluka bi nabiyyika kaga anan ya roki Allah shi kuma da addu'ar da annabi yayi masa da shafa'ar da annabi yayi masa an gane ta bangare biyu bangare na farko shi kadai zai yi ba tare da mai tawassulin shi ma yayi ba bangare na biyu mai tawassulin zai yi tare da kuma addu'ar da annabi zai yi masa an gane ko bayan annabi ya yi masa addu'a sai ce ya ubangiji saboda addu'an nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza an gane shine fuska nabi an yakuna almutawassilu ma'a zalika ay ma'a du'a'i nabi sallallahu alaihi wasallam wa shafa'atihi yas'alu Allah ta'ala bi shafa'atihi wa du'a'ihi kama fi hadith al-a'ma al-mutaqaddim bayanuhu wa dhikruhu kamar yadda yazo cikin hadisin makahu wanda bayaninsa da ambatansa ya gabata ibnu taymiya ya ya yi magana wacce take mai faɗi kwarai da gaske ya yi sukuwa sosai akan wannan matsala ko saboda haka ba sai ya maimaita maka ba fa innahu talaba minhu du'a wa shafa'a wannan makawo ya zo ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya nema masa alfarma gun Allah fada alahu rasul wa shafa'a fihi fada alahu rasul sallallahu alaihi wasallama wa shuffi'a fihi wa ko wa shafa'a fihi na'am wa amarahu an yad'u Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yazo yayi masa addu'a kuma ya duba masa alfarma shi ma kuma ya umarce shi cewa ya roki Allah fa yaqulu allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika allahumma fashaffi'hu fiyya har zuwa karshe ba sai ya kawo maka ita gaba ba a ƙarshe allahumma fashaffi'hu fiyya ya ubangiji ka karba addu'arsa da ya yi min fa amarahu an ta'ala qabula shafa'ati annabi ya ce wa wannan makaho ka je ka roki Allah kuma ya karbi addu'ar da zan yi maka bayan zan yi maka addu'a kuma kai ma ka je ka roki Allah ya karbi addu'a ta da zan yi maka kaga wannan hawa abin nan hawa kan abin nan addu'a kan addu'a kenan بخلاف rasuli? Wa بدعاء rasuli وشفاعة rasulu lam yad'u lahu wa lam yashfa' bihi sabanin wanda zai je ya yi tawassuli da addu'ar annabi ko ceton annabi alhalin annabin bai masa addu'a ba bai nema masa ceton ba shi kadai yake har ma gagarsa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma san da zaman shi ba to kaga wanda ya sha bamban wancan ko dai ka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi maka addu'a ko ka je bayan yayi maka kai ma ya ce kai ma kai amma wanda shi zai je ya yi tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da annabi ya masa addu'a ba yayi tawassuli bi shafa'ati rasulullahi sallallahu ba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa shafa'a ba to kaga wanda ya sha bamban yace fa hadha tawassulun bima lam yujad kana tawassuli da abin da babu kana tawassuli da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai maka ba kana tawassuli ya ubangiji ka karkace cansa to ai bai ce ka dubu bari a karba ya ce ai maka alfarmar ba ba wannan domin ka zo ne kana neman ceto bayan babu shi tare da kai baya tare da kai ana neman ceto annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'arsa lokacin yana tsakankanin sahabbansa bayan ya bar duniya ya bar mana ayyukan da zamu yi na kwarai sai mu yi tawassuli da su zuwa ga Allah san annabi da da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abubuwa ne da zamu yi kamu da zamu kamu abin nan kamun kafa da su ubangiji ya biya mana bukatar mu malam yace wa inna ma yatawassalu bi du'aihi wa inna ma yatawassalu bi du'aihi wa shafa'atihi man da'a lahu wa shafa'atihi wanda yake tawassuli da addu'ar annabi da cetonsa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'ar ya nema masa ceton shi yake yin wannan wa min hadha al-bab qawlu amir al-mu'minin Umar ibn al-Khattab waqt al-istisqa kama taqaddam abinda ya gabata na fadar na maganar sarkin mu'minai Umar dan Khattab lokacin da suke neman ubangiji madaukakin sarki ya shayar da su ruwa saboda fari kaga a lokacin ya yayi tawassuli ne bil abbasi saboda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsakankanin su balle su yi tawassuli da shi yace mun kasance muna tawassuli da annabin ka sallallahu alaihi wasallam fa tasqina fa inna natawassalu ilayka bi ammi bi ammi nabiyyika bi ammi nabiyyika al-abbas fasqina kaga da a ce tawassuli zai yiwu da addu'ar annabi da shafa'arsa ko da baya tsakankanin mutane da sayyidina Umar ba zai karkace daga barin tawassuli da addu'ar annabi da shaitansa ba ya kama al-Abbas sai dan kasancewar tawassuli bil Abbas a lokacin shine mumkin domin shine zai iya musu addu'a domin yana tare da su fa inna Umar wal muslimina tawassalu bi du'a al-Abbas sayyidina Umar da sauran musulmi sun yi tawassuli da addu'ar al-Abbas radiyallahu anhu wasu sa'alu Allah ta'ala ma'a ila Abbas bayan Abbas yana addu'a su ma kuma suka roki Allah ga anan tare da addu'ar wanda zai yi maka addu'a kai ma kuma kai addu'a kamar ka ce wani tayani da addu'a kalmar tayani da addu'a tana da kyau ta nuna kai ma kana yi amma a mana addu'a ko a fito da kuɗi kawai a tila mutum a ce ka yi addu'a wato ka ɗauke mana mu ba su ba mu da wannan ba mu da lokacin wannan al'amuran mu na hada hadar siyasa da mulki da neman kuɗi ba za su ba mu dama mu ne addu'ar ba innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin fa innahu mustashfa'u jami'an dukkanin su sun nemi ubangiji a fa innahum istasqaw ne ba istashfa'u ba fa innahum istasqaw jami'an dukkanin su sun nemi ubangiji ya shayar da su sun nemi abbas ya yi musu addu'ar istisqa'i su ma kuma sun nema ya kuni ولم يكن العباس da هو الذي دعا لهم shi العباس ba ne ya yayi musu addu'a fasara tawassulu bi ta'atihi wa tawassulu bi shafa'atihi fasara tawassulu bi ta'atihi wa tawassulu bi shafa'atihi kullu minhuma yakunu ma'a du'a'i al-mutawassili wa su'alihi kaga kenan at-tawassulu bi ta'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ko at-tawassul bi du'a'i rasulillah kai tawassuli ta hanyar addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam zai wa mutum zai iya yiwa tare da kuma kai ma kai addu'a bayan kayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya sai kuma kai addu'a Allah ya karba aikinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya maka addu'a kuma ka roki Allah Allah ya karba addu'arsa da ya maka kullum minhuma yakunu ma'a du'a al-mutawassili wa su'alihi wa la yakunu bidun zalika baya kasancewa ba tare da haka ba fa hadhihi arba'atu anwa'in kulluha mashru'a dukkan waɗannan nau'o'i ne guda hudu dukkaninsu an shar'anta su dukkaninsu an shar'anta su la yunazi'u fi wahidin minhuma ahadun min ahli al-ilmi wal iman babu wani malami mai imani da yake jayayya akan wannan addu'a bil a'malis salihah addu'a bil a'malis salihah bi ismaiha addu'a bil a'mal as-salihah li ijabati addu'a wa ita'i su'al addu'a bil a'mal as-salihah لحصول ثواب الله وجنته كاغا كشي بي كده سنن التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته كشي نأكو كده سيكما التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته مع دعاء المتوسل وشفاعته to dukkan waɗannan kaso guda hudu musulunci ya zo da su ya yadda da su babu wani malami da yake ja in ja a kansu kuma wannan shine tafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yana tana ta da kai da littattafansa kuma ka san littafan imam ahmad da hadisai yana ta da kai da su ah. wannan yana komawa ga niyyar mutum idan mutum ya yi abu da sunan wulaƙanci cin mutunci wannan bai halatta ba duk wani abin da yake da matsayi bai kamata ka tozarta shi ba yana da kyau ka girmama shi wa man yu'azzim hurumatillahi fa innaha من شاعر ومن يعظم شاعر الله Allah من تقوى القلوب wanda duk zai girmama abubuwan bauta masu matsayi a gurin Allah yana daga cikin takawa duk abin da yake mai matsayi yana da kyau ka girmama shi sawa'un mutum ne ko aiki ne ko wani abu ne na littafi ko takarda matukar dai tana da matsayi yana da kyau ka girmama ta ko menene za ka yi da sunan yi mata wulakanci bai halatta ba amma abinda za ka yi wanda ba da sunan wulaƙanci ba lokacin da wani ya kama guri ya ajiye littafinsa sai ka zo wucewa wataƙila ma baka kula ba ba a cewa ka yi haram ko shi ya yi haram amma da da ka zo ka ga littafi ne sai ka saka baka taka kowa ya san akwai wulaƙanci a ciki wannan haramun ne ko mutum ne yake zaune ka zo ka taka shi ka gare ba littafi ba ne. haramun kai domin akwai wulakanci gare shi akwai izaya gare shi kuma cutarwa gare shi saboda haka wani lokaci muna mubalaga wajen haramta abubuwa ba tare da nasiba na sa akwai waɗanda ko zama kai ka miƙe kafa inda ka taka la alƙibla sai sun daki kafanka ina tunawa akwai sanda na shiga masallacin kuba zan yi sallah ina zuwa da wani littafi a hannuna sai na aje littafin a gabana wani tsoho duk gaiman safari ya ce sai na ɗauke littafin sai na so in nuna masa taurin kai domin na ga me dalilin sai na sauki dan kawai ya ganna baka fata shi kuma mara fata kuma shi tsoho ne yaro da na zo zan nuna tattalin kai sai daga sandarsa sai na ga alamar lalle duka na zai dan nan sai na ɗauki kuma abin mamaki littafin ma ba na addini bane na mantiki ne wallahi littafin mantiki ne to a bashi tunda dai ya ga an masa kwaba an masa bango sai kawai shi shi kawai kuma inda na aje shi din ma ya fi labirare na tsafta masallacin ku ba kalkal yake kullun cikin shara yake kuma a gabana na aji kuma sahun gaba ne ma ba sahun bare ka wani zai zo tsallaka amma saboda zafin kai mutumin nan sai da yasa na dauke kuma wallahi da ban dauke ba duka na zai saboda shi a kwakwalwarsa a yadda ya taso kawai wulakanci ne tunda dai aka aje shi kawai an wulakanta shi to wannan littafin mantiki ka ajiye ya daga sanda zai dauke ka me kake tsammani da alkur'ani ne ka ajiye a in yana da wuka ma zai iya daba maka domin ka yi abin da wanda ya wuce ma tunaninsa to irin su ko a kibla ka saka miƙe kaba ka gaji ka takur ka takur sai ka dan miƙe kaba haka sai su daki kafa sai wai kana haurin alkibla ko kana shurin kaga irin wannan tashaddud ne fi ghairi mahalli a shari'a ina aka samu wannan ka duba sirar imam ahmad ibn hanbal ga haka har matashin kai suke da da littafan su din sun gaji littafan su da hadisai ne amma ba su yi haka da niyyar wulakanci ba ko da niyyar tozarta shi ko cin mutuncinsa saboda haka idan an aje shi inda watakila ko za su taka to a ɗauke shi amma in ba taka ake ba wanda duk zai ke wucewa yana iya yadda zai ya wuce kada a ce sai mutane sun sun ɗauke ko sun yi tafi ban ɗaki da littafin su tare da cewa ba yadda za su yi dole su aje da littafin za su je su kama ruwa su yi abin da saddu zari'a wani babi ne mai faɗi komai ma ka iya haramta shi ka ce saddu zari'a shi yasa in ka kula saddu zari'a saddu zari'a tana da kyau amma wace zari'a annabi annabi ba ba ya zo gidan Yahuda ba kan kasuwa ya cire kula ce mura mura da shi ya cire me saboda ta bincike ma inganta abu ya zo gidan lahudawa ya ba shi littafi a taura ya dora akan kulansa shi ya zo gidansu ko shi su suka je gidansu yau ma ta wajen annabi ya je gidan yahudawa sai a wurin kamar sani ala ayi hal kada mu fadada abinda watakila ma mu je mu kafarta yan uwan mu har kawai akan abinda bai taka ya karya ba abinda ba mu da dalili akan sa babu shakka duk wani abin da ka san in ka aje shi a guri zai za a wulakanta shi to ka kawar da shi kan hanya ne ana zirga zirga watakila za a taka to kawar da shi wannan yana da kyau amma misali ina sahun gaba na aje na tabbata gurin da na ajiye din ba guri ne da zaune zai taka shi ba ba guri ne da wani abin nan ba kawai saboda tsallakawar sai in haramta ba zan iya wannan ba a mutanen gargajiya wani ko zagin Allah kai da larabci a girmama larabcin da za su wani abu na ko ya arabiya ko ya mm. ko da labarin hoton eh. da ya shafa ko ya to wannan ba kuma jahilci ba ne ai saboda jahil yana jahilci kuma sai ka biya tashi sai ka ganar da shi wannan da ai ba zai zama hujja ba shi mai cewa dukkan wani kalmar larabci tsarki ne da ita kaga ko ko zagin Allah yi shi abunsa zai tsarkake wannan kalmar kaga ba da kalmar da Allah kaburat ta furgo min afwahi na illa kaziba shi ba ruwansa rubutun nan na larabci abin da za a iya rubuta abin kirki za a iya rubuta abin banza da shi waƙe-waƙe da zage-zage da za a iya rubuta da shi ba ta magana mai ta mutunci da za a iya rubuta da shi saboda haka shi wannan kawai yare ne yaren nan ba ka ga musulmi babban malami yana magana da shi za ka kuma babban kirista ka je labanan ka je masar ka kai kiristoci suna ta larabci sun ma fi iya larabci kai in kana yi ma za su ta gyara maka to yanzu wannan dan yayi kiristancin sa ya rubuta shi kenan suke ta girma kiristancin sa saboda ya rubuta shi da larabci ba haka bane akwai batun littafi da muka yi shekaran jiya shekaran jiya mun yi maganar littafin ibn taymiya minhajus sunnah kun san yana daga cikin manufarmu shine fito da ilimin ibnu taymiya ko ina da ina waɗanda suke yi masa sharri da karerai karyarsu ta fito fili a gane ba abinda za zaka yi ka iya taimakawa ilimin da ibnu taymiya ya bari sai ta hanyar fito da shi galibi da sunan kawai ake ci da sunan ba ba a san shi ba daga baya ne aka ji san waye ibnu taymiya kuma da aka san shi ba a san littafansa ba haka sai a zo a yi ta zazzage shi ana ta yi masa karerai da kazafi iri-iri mutane ba za su iya gane cewa kazafi ake masa ba to amma a lokacin da aka fara fito da littafansa ana karantawa sai aka fara gane cewa waye ibnu taymiyyah nan da duk labarin sa shi ake ji da ibnu taymiyyah yana daga cikin mutane yan kaɗan yan tsirari da suka fi kowa taimakawa wannan addini da rubuce-rubucen su a duniya suna cikin waɗanda suka yi rubuce-rubuce a duniya waɗanda wato ba a kama kafarsu ba ibn al-jauzi ibn taymiya ibn tolun yusuf ibn abdulhadi wanda aka fi sani da ibn al-mubarrid al-hambali suyudi waɗanda duk sun yi rubuce-rubuce da yawa amma ba a samu wanda yake rubutun shi yake cike da tantance abubuwa ba da kalele cewa kamar ibn taymiya duk cikin waɗannan ibn al-jawzi tarawa yake amma baya tahrir rubutawa yake amma baya tacewa shi yasa wasu littattafan ka gansu na ibn al-jawzi ba ba su da kima ko kadan saboda baya rubutu yake kamar yadda zahabi yake faɗa a tarjamar sa in ya rubuta baya sake bi ya ga abu kaza ya cire abu kaza ya gyara irin yadda su maliku suka rika yi shi baya haka saboda mai wa'azi ne kawai wa'azin sa yake yi to ya yi rubuce rubuce barkatai haka nan ibn tulun me akwai littafin sa al-falakul mashhul wanda ya ce bayanin irin rubuce-rubucen da ya yi wasu ce wasu littattafan ma sata su ba na shi bane na wasu ne yake sata ya sa sunan shi kawai yusuf ibn abdulhadi qammash mai littafin subulul huda ta abin nan a ah, sublul huda na na nasirar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda tarawa kawai yake yi amma shi ma ba ya tsaya ta ce siyudi shi ba ya tattara sun ce jama'a ne naqal ne qammash hatibu lay kawai tarawa yake zai haɗa abubuwa da kishiyoyin su ma a lokaci guda daga yayi magana nan gobe ya kawo wani abin ya warware ta to sun yi rubutu rubutu da yawa amma ba a samu wanda yake muharrir sun ce shi ƙa'il ne ba naƙil ba kawai ƙa'ilun ne wa laisa naƙilan shi da kansa zai ɗauko magana kuma ya tsaya ya bi ta ya yi maka sharhin ta ya yi maka bayanin ta kamar yadda kuke gani yanzu ba wani kawai zai ce kala wani kala wani kala wani kala wani mai kala kala kala kala kaga shi ba tashi maganar a yanzu karau addurul mansur na siyudi Allah ya ji kansa bit bil ma'thur in ka cire yan sadarrukan farko na mukaddimar tun daga farko har karshe mujallabi goma tika tika ba magana su kawai dai wani ya rotu wani ya rotu wani ya rotu wani ya rotu wani ya rotu ta hada maka kawai kai ka je ka ji da abu shi dai gashi ne ya tara ya juya a gaban ka ya yi aiki tun da ya tara din alhamdulillah Allah ya bashi lada domin abubuwan da ya tara wasu in ba dan ya tattara su ba da sun bace yanzu tattara su din ya tsare mana abubuwa da yawa wanda usul ɗinsu sun bace inda ya kwafo asalin inda ya kwafo littafin sun bace amma kuma tun da ya riga ya kwafo mun samu maganganu a cikin littafinsa wannan ma aiki ne amma ta hariri ka yi magana kuma ka bi ta keke da keke kalma kalma ka tabbatar haka take ka yi mata warwara wannan sai ibnu taymiya saboda haka muke so al'umma ta fahimta da iliminsa daga cikin irin wannan juhudin ne ko kaɗan daga cikin irin wannan juhud sanya littattafansa mu karantar waɗanda ma babu su mu sa a sake buga su ko mu mu buga su sannan waɗanda za su iya za a iya fassara su zuwa ga harshen da muke magana da shi a fassara littafin to cikin irin wannan kokari akwai dan uwa Dr. Muhammad Mansur Ibrahim wanda ya zo nan yayi lacca abokin mu ne tare muka yi karatu da shi ajin mu ɗaya ma tun daga farkon digiri abin nan farkon digiri har zuwa a zuwa karshen shekara wato shekara hudu muka yi a jami'atul islamiyya a kulliyatul hadith tare da shi yana sakkwato kuma kun san irin gwagwarmaya da yake ta yi da yan shi'a kusan ma shi kamar ya sadaukar da kanshi kawai ga yaƙi ga shi'a haka duk inda ya je maganar yaya za a yi a fatattakin aƙidun shi'a yake wataƙila ganin irin yadda shi'a ta yi musu barna a can shi wannan ya sa masa ruhin ya ga cewa ya fito ya yi wa al'umma bayanin abin da ya sani dangane da shi'a akwai littafin minhajus sunnah nabawiyya na ibnu taymiya wanda muhammad kurt ali eh, yake cewa da a ce ibnu taymiya bai yi wani littafi a duniya ba sai wannan to da ya isa ya nuna maka girman ilimin ibnu taymiya da bai da wani littafi sai wannan kacal to wannan kada ya isa ya fito maka da ilimin sa ka gane girman sa ka gane wane ne shi wanda ya yi raddi ne ga ibn mutahhir al-hilli wanda ya rubuta minhajul karama littafin da ibn taymiya yake ce masa minhajul nadama hanyar nadama ba hanyar karama ba wanda a ciki ya zazzage sahabbai shi wannan dan shi ya zazzage sahabbai abubakar da umar da usman ya nuna cewa ba su cancanta ba ba su dace ba kwatan halifanci suka yi matsali shi ya dace ba su da ilimi ba su da kaza ba su da kaza sai dai cikin mutuncin su yadda yake so kuma ya rubuta ne ga wani sarki domin ya mai da sarki dan shi'a aka zo aga ibnu taimiya shine ya ya zare alƙalaminsa ya shiga rubutu sai da ya rubuta sifili tara ima ɗuma. ya yi raddi ya yi kaca kaca shi yasa dan shi'a wato in kace ibnu taimiya dole dole an ta cikin ta kada duk wanda ya san waye ibnu taimiya ya karanta minhajus sunna kuma yana shi'a ba zai so yana jin sunan ibnu taymiya na tashi ba to ganin littafin babba ne kuma a cikinsa akwai wasu mabahis masu wahalar fahimta ma yadda ya nutsa cikin ilimi sannan da istiradat ya sa wani malamin mu Sheikh Abdullah Gunaiman ya rereye shi ya rereye shi ya cire abubuwan da yake ganin kai tsaye ba suna magana akan shi abba ne kai tsaye ko kuma a'a ba kowa zai fahimce su ba ya takaita akan abin da kai tsaye magana shi ne to wannan rairayar da shi abdallar guneman shi shine dan uwa muhammad mansur a karkashin mu'assasa su ta ahlul bait was sahaba suna da wata mu'assasa sunanta mu'assasatu ahlul bait was sahaba a sakkwato a karkashin wannan mu'assasa din shi da wasu yan uwa suka yi kokari suka fassara littafin zuwa harshen Hausa wanda aka buga shi cikin shafi wajen 630 wato irme mai ke ne to sun buga shi sun kawo suka ce suna so da Allah a yada shi cikin yan uwa sunna don kowa ya samu makamin da gargada shi'a da Hausa hatta wanda yake jin larabci din yana da kyau ya mallaki na Hausa din domin abin da ya dan kasa fahimta sai koma can din zai taimaka masa ah, sun abin da din littafin wancan ranar asabar na yi magana kuma na san akwai wanda ya kawo shi nan masallaci akwai shi a gurin mala ibrahim ina jin a bakin masallaci dan ina shigowa na gan shi ya kawo shi saboda haka za a kawo shi ranar juma'a ma za mu ci gaba da kawo shi sauran majalisai domin muna son kowa ya mallaka muna so ilimin ibn taymiya na eh eh yawa kawo yawa ga wani ma mai mujahid kun ga littafin ko kun gan shi bugu mai kyau a masar aka buga shi a hausa mai kyau wani ma har wake shi ya yi babban kifi babban gora bigi sai bigi babba sai manya to waka ce ba sai na karanta ba kowa ya sai ya karanta da gaba wani mala ali rufa'i gusau a ah. ah, shafi 600 na ce ko shafi 700 ne da 30 da shida shafi 700 da da shida haka babba ne littafi ne babba ah, tambayoyi wani yana tambayar shin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya isra'i ya ga Allah ko bai gan shi ba an sa anan ka je ka saurari tafsirin suratul najmi da muka yi mun faɗaɗa magana watakila ma har darasi bi muka yi ko eh ka je ka ji anan nan gaba irin waɗannan tambayoyin da suke jawo da mu baya za mu mu shi ma mai tambayar baya in mai himma ne to zai je ne ba. wannan kuma tana neman addu'a ga mijinta ya fara shaye-shaye tana jin ma ba ma wiwi yake sha ba har da iblis ma ya fara sha saboda haka a yi mata addu'a Allah ya shirye shi ya yi masa mala'in da ya auka masa muna masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi mu kuma Allah madaukakin sarki ci gaba da kare mu wani kuma ya yi tambaya akan wani hadisi a cikin sunan abi dawud ina fatan ya bi ni bashi zuwa sati mai zuwa insha Allah zan kawo masa bayani akan hadisin da ma'anarsa da kuma darajarsa ingancinsa ko rashin ingancinsa ina ga mu dakata a nan domin na fara abin nan gajiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in